Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. yadda watakila wasu masu mu suka ji a makonin da suka gabata mun taɓo batun tazarar haihuwa ko family planning a turanci inda a wannan yanayi mata sukan tsinci kansu a wani hali na cewa suna samun matsalolin na ilartarwa sanadiyar amfani da ƙwayoyin magunguna ko allurai ko kuma implant wato wanda ake tasawa da dai makamantansu sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin kuma za mu ji ta bakin wani likita inda ya karin haske game da tazarar haihuwa. Sunana Dr. Sani Amma daga asibitin koyarwa ta jami'ar jihar Katsina. Sunana Professor Sura Blazibiru, shugaban da koyar da karatun lauya a jami'ar Nayin da ke Abuja. Masha Allah. To alhamdulillah Ah, in na fahimci maudu'in jama'a masu dama suna ganin cewa ba da tazaran haihuwa yana da matsala ta fuskar addini kuma suna ganin cewa kila ta fuskar lafiya ma ba da wani amfani. to bari na fara duk da dai zan so na fara da fuskar lafiya amma zan fara da ra'ayi na farko. Shi ba da tazaran haihuwa ba ya da wani illa ko kuma in ce yana da mazauni ko da a mahanga ta addini. Saboda shi ba an ce wai zaka kana da kudirin ka nuna iyaka 'ya'ya nawa ne za ka iya haifa bai wanda Allah zai baka a'a ana magana ne za ka ba da tazara tsakanin haihuwan wannan yaro da na gaba shin wata nawa za a ba da tazara kafin a haifi wani yaro shin shari'a ta ba da wani mahanga ko bata ba da ba shari'ar musulunci tunda zan magana ta fuskan addinin musulunci shari'a na addinin musulunci ya ba da tsari da dokoki akan komi kuma bai bar harkan tazarar haihuwa a waje ba in za mu duba Allah maɗaukakin sarki cewa yake yi mataye su shayar da 'ya'yansu da haihuwa da renon ciki ya kamata wata talatin ne wannan a cikin aya kenan sai wata ayan kuma ta sake zuwa ta ce mata za su shayar da 'ya'yansu shekaru biyu cikakku duka wa'annan ayoyi ne na siye na Qur'ani so inda mutane kan kawo bayanai daban-daban kin an ce a yi ciki da haihuwa da yaye wata talatin nan kuma an ce a shayar shekaru biyu cikakku to a ya bari cewa ciki zai zama wata shida kenan to wannan ba kuskure bane domin shi shari'a yakan ɗauki abu ne wanda yake mafi karanci don ka a bar shi a baya ko a kimiyyance yanzu ciki mafi karanci da zai iya rayuwa in an haife shi ko an fito da shi ta sanadiyan wani dalili shine ya danganta da kasashe amma tun daga wata shida wasu kasashen nan ma saboda ci gaba daga sati ashirin wata biyar kenan amma tsaka tsaki shine wata shida sati ashirin da hudu a kasashe kuma wa'anda ba ci gaba sosai sai a ce sati ashirin da takwas in ciki ya kai zai iya rayuwa wannan ya nuna cewa tabbas tazaran haihuwa in an da shekara biyu tsakanin haihuwan wannan yaro da wannan tunda ubangiji ba ya ce a shayar da yaro shekaru biyu cikakku ba ya fuskar addini to wannan mahanga kenan ta addini a kimiyyance a tsari na harkar lafiya wannan abu ne mai matukar muhimmanci saboda sau da yawa akwai bincike da aka yi kwararru sai bincike musamman ma a karkashin majalisar ɗinkin duniya wanda aka fahimci cewa yara da aka haife su ba a ba da tazara da ya wuce shekara biyu ba suna da yau sun fi samun haɗarurruka a rayuwarsu wani lokaci ma su rasa rayukansu kafin a ce sun shekara ko kuma kafin a ce sun shekarar biyar misali ita majalisar ɗinkin duniya akwai wani bincike da ƙwararrun ta suka yi da aka fahimci cewa in ba aka ba da tazaran haihuwa ƙasa da shekara biyu yara sun fi saurin rasuwa wani suna kankanu ƙasa da shekara hudu kuma sun fi samun rashin lafiya wanda za ka ga cewa jikinsu bai inganta ba ba su gini da kyau ba kwakwalwansu bai girma ya haɓaka da kyau ba karatu da kyau ko da sun shiga makaranta saboda sun samu na kasu wajen kulawa da abinci wajen shayarwa tunda kila uwa samu wani ciki tun bata ma kai ga nisan shayar da su ba so za ta mai da ta kan cikin da ke tare da ita ta kai ga an yaye su nan da nan ba su ba a shayar da su yadda ya kamata ba har su samu wannan matsala a kuma wannan ya fi muni musamman ga yaran da aka shayar da su daga shekara ɗaya zuwa ƙasa wannan hatsarin ya fi muni a kan su da wanda a kan wa'anda aka shayar da su ƙasa da shekara so mafi a ala shine a samu tazara na shekara biyu zuwa sama bugu da ƙari ko da shi tazaran da ake magana a kimiyyance ba a so kuma ya wuce shekara hudu zuwa biyar domin ta nan ma akan samu wasu matsalolin. Na ji bayanin shi likita kuma ba wani abun da ya faɗa wanda ya ci karo da nawa ra'ayi. Na farko Ko abin da nake so jama'a su yi la'akari da shi anan shi idan ana maganar tazara ta haihuwa akwai dalilai kwakwara waɗanda suke haifar da haka alhamdulillah shi likita ya ambaci ɗaya daga cikin su kuma bincike wanda kwamitin masana na majalisar ɗinkin duniya yasta ɗinkin duniya wanda suka yi to amma um, abin da zan so na ƙara anan shi ne idan har ya kasance ciki ya zo da wahaloli a yadda ake tunanin da cewa ai idan har aka bari ma aka yi haihuwar za ta haihuwar da ko ko rashin rai ko kuma wata cuta ta musamman kamar misali akwai wata cuta da ake cewa gwan disease bincike ya nuna mafi yawancin lokuta idan har ciki ya zo da wahaloli ko kuma da wahala na musamman wanda ake da nasaba da rashin tazara daga haihuwa zuwa haihuwa mafi yawancin lokuta idan har aka yi rashin dace aka haihu za ka iske da cewa abin da aka samu karshen ta yana iya rayuwa da wannan cuta din da ake cewa gwan disease kuma nake so na yi hannuka mai sanda ga jama'a shi um, komi yana zuwa ne da lokaci domin kwararru wanda suka tabbatar da alfanun garata daga haihuwa zuwa haihuwa ta bayani yake. To masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yan a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Halima Abdulrauf da Salaman Abo da ya haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. Ma'as.